Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Juma'a 31 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji cewa a kowace shekara a ranar 31 ga watan Mayu yau kenan. Hukumar lafiya ta duniya ta ware domin nuna muhimmancin daina shan sigari da kuma illolin da take da shi. A jamhuriyar Nijar kuma yayin da azumin watan Ramadana ya zo ƙarshe, jama'a jama'ar yankin sun karkata ne wajen saye-sayen kayan sallah. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero nambar sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban kasar mexico ya sake maidawa takwaransa na amurka donald trump martani akan barazanar da amurka ke yi na sakawa kayan mexico wani sabon haraji inda shugaban mexico din ke yin gargadin cewa neman hanyar sulhuntawa ta fi barazana amfani da matakin matsin lamba wajen warware irin waɗannan rigingimun shugaba andres manuel lopez obrado ya ce na son in jaddada cewa mu ba waɗanda za a firgita da barazana ba ne za mu biyu hanyar da ta dace za mu kuma mutunta amurka da shugabanta donald trump amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar. kalamin na shugaban mexico din ya biyo ne bayan barazanar da amurka ta yi na cewa za ta yi karin kashi biyar cikin ɗari na haraji akan kayan mexico da ake shigo da su nan amurka daga ranar goma ga watan yuni idan mexico ba ta jawo bakin hauren da ke ratso mexico suna kwararowa zuwa cikin amurka burki ba Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashe 'yan gudun hijira 149 da kuma masu neman mafaka daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. A jiya Alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani guri a kusa da Rome. waɗanda aka ceto daga ƙasashen eritrea somalia sudan da kuma ethiopia a cikinsu hadda yara ƙanana 65 yara sha uku daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa waɗanda aka ceto sun shafa fiye da watanni a cikin wani mummunan yanayi a wasu wurare na tsara mutane a tripoli inda hukumar ta ce yanayin tsaro yana ƙara taɓarɓarewa sosai sai dai majalisar ɗinkin duniya ta haɗa kai ne tare da hukumomin libya da italiya da ta kwashe su ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar koriya ta arewa a ta kudu ya rawaito yau juma'a cewa koriya ta arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a amurka biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban koriya ta arewa din kim jong-un da kuma shugaban amurka donald trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan fabrairu ba wai masu fashin baki suna shakkun koriya ta arewa za ta aiwatar da irin wannan na tsabtace jagorancinta ba ko a baya mafiyan Pyongyang ta sha kashe waɗanda a ganinta suna barazana ne da shugabancin iyalan Kim. Amma jaridiyar Koriya ta kudin tana da tarihin rawaito da irin wannan lamari da ba daidai ba. A wasu lokuta ana ba da sanarwa an kashe manyan jami'an Koriya ta Arewa, amma kuma daga baya sai a gansu sun bullo da ransu bayan wasu makonni ko watanni. A wannan karan jaridar Cheson Ilbo mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ba da rahoton cewa kim hayok chol wanda ya jagoranci tattaunawa tsakanin trump da kim a hanoi an kashe shi ne a watan maris tare da wasu manyan jami'ai hudu waɗanda suke kula da leƙen asirin amurka labaran na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanan motocin sojojin kasashen waje a Kabul, ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan hari a babban birnin kasar ta Afghanistan, kuma sun ce sojojin nasu sun samu ƙananan raunuka, amma ba su ba da wani cikakken bayani ba. tuni dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin bama-baman waɗanda aka kai a wata babbar hanya da ke yawan zirga-zirga da ta haɗa kabul da garin jalalabad da ke gabashin ƙasar tana cewa ɗan kunar baƙin waken ya tada ɗamarar bom bama-baman ne a cikin motar da aka ajiye a kusa da gwamnati jerin gwanon motocin sojojin ƙasashen waje mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya ce mutane da dama da suke wucewa suna cikin waɗanda suka samu raunuka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc miliyoyin mutane ne suke mutuwa a duk shekara a sanadiyar shan taba a don haka ne hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 31 ga watan mayu a duk shekara domin nuna muhimmancin daina shan sigari da illolin da take da shi har ma waɗanda ake busawa hayakin wakilin murya amurka babangida jibril ya jiyo mana ta bakin masana da ma waɗanda suke shan taba. miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a kasashen duniya daban-daban adadinsu kuwa kamar da majalisar ɗinkin duniya ta ce ya kai miliyan shida a yadda kuma mutane dubu ɗari shida wayanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da wayannan cututtuka hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa to kowane illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil'adama tambayar kenan da naiwa dr salisu ibrahim to shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama na farko akwai ciwon da ake cewa cop chronic of Uh, obstetric pulmonary disease shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun dan adam sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa kansar da ke shafar huhun dan adam sannan kuma kamar mata masu an gano cewa ciyan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar ah, abin da ya shafi bangaren wajen mata. To ko masu shan sigarin sun san cewa yau ne ma ranar hana shan taba sigarin? Ga dai abin da wani mai zuƙar sigarin ya shaida min a birnin Lagos. Ah, yes, I'm aware that uh, today is a tobacco uh, day for the smokers. The federal minister of health says it's dangerous to health and smokers are liable to die young. Ya ce kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigarin. kare to sai dai kuma kamata ya yi su ma kamfanonin da ke yin taban gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gani ba balle da mu saya i would say the tobacco company they should stop man tobacco and uh, cigarette and other stuff to koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana gwamnati ya kamata ta dauki mataki domin ta hana kawo ta hana masu yin sigarin ta hana masu samar da sigarin ta hanyar haka ne kawai da a samu ragowar mashayan sigarin to gwamnati da ta kara haraji daji na sigari da sauran kayayyaki dai haka wannan ya sa an samu kun samu ragon masu shan sigari gaskiya ba a samu ba hasali ma dai sai ma dai kara abin karin kuɗin da kawai mutane suna ta da yin korafi ne akan sigari tana ta kara kuɗi tana ta kara kuɗi sigarin da ake sai da naira goma in ta koma naira ashirin ta naira ashirin sai da a sai da biyu naira hamsin kuma ga sigari ma ba ta samuwa yadda ya kamata ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye to sai dai hakan bai hana 'yan najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa tugarin ba a cewar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya dai kimanin ƙananan yara da shekarunsu bai haura biyar ba dubu ɗari da sittin da biyar ne ke kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da shan saba sigari a sassa daban-daban na duniya a wata sanarwa da ya fitar wakilin hukumar lafiya ta duniya a najeriya dr moshi diso moti ya bayyana cewa akwai nau'in sinadarai dubu bakwai a cikin taba sigari kuma bincike ya nuna cewa sittin da tara daga cikinsu na haifar da cutar kansa ko daji a wannan mako ne dai majalisun dokokin tarayyar najeriya guda biyu na dattijai da na wakilai suka amince da wani daftarin dokoki da zai sa ido tare kuma da lura da yarda kamfanonin sigari ke gudanar da harkokinsu a najeriya abinda kuma kungiyoyin da ke yaƙi da shan taba sigari da kuma inganta lafiya tsakanin al'umma ke kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya amince da wannan doka da ya majalisar dokokin suka rattaba hannu domin zama cikakken doka da zai tabbatar da kawo ƙarshe ko rage shan taba sigari a najeriya babin ya jibrin murai amurka daga lagos ya ubangiji sarkin baiwa a gaida Babangida gida jibrin Yayin da watan azumin Ramadan ya zo ƙarshe a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a ya karkata wajen saye-sayen kayan sallah. Duk kuwa da yadda 'yan kasuwa suke cewa akwai matsalar rashin kuɗi a hannun mutane yayin da wasu kuma suke ƙorafin ƙarin farashin kaya. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana da rahoton. Tuni dai kasuwanni da shaguna suka cika makili da jama'a masu sayan kayan sallah. Abdurrahman Jallo dan kasuwa ne a babbar kasuwar zamani ta Dole. Ya ce babbar matsalar dai a yanzu shine rashin kuɗi a hannun mutane. Abdurrahman Jallo. Eh gaskiya yanzu dai farashin kayayyaki yanzu dai banal wannan abin ya dan sauya saboda mutane suna dan kuka kaɗan farashi ga babu kuɗi ne dai babu a hannun mutane shi sa kaya ma ya dan farashin ya bambanta da na bara. tunan bara akwai dan kuɗi a hannun mutane zuba na babu farashin ka je wani guri yana da dan sauki wani guri kuma ya dan hau kaɗan haka to ya kasuwar take mutane suna zuwa suna ciniki gashi na ga kantin ka kamar tabarkalla wallahi eh gaskiya kasuwa ba lehi mutane suna dan zawa kaɗan kaɗan bakin gwalgwado kamar wani kayan yara yanzu kayan yara ne kawai da na takalma na shine wannan su ne ake dan sesiyar shi kuwa amadu baki cewa yayi rashin cinikin suna sauran kayayyaki yana da nasaba da wata shadda da ta fito wato wadda ake ce ma barazana ita ce ta ɗauke cinikin sauran kayayyakin amma yanzu abin da ya hido kuwa kaman barazanan nan da kayan yara kayan kantin nan ko kayan kwalliyar ma ba kaso ba suke ɗaukuwa sosai haka. Kamar ta barazana? wata shadda ce karama da aka yanzu kuma kowa da mai kuɗi da talaka duka ita ce ake. Bara ana sai da manyan shadodi sosai. To ana ɗan samu wani abu yanzu ko barazana da ka sai da kwamfule kaza ɗaya bai huce turamil ba ko san kisan. shi kuma da ba kaman bara sai ka sai da kwamfule ɗaya na shadda jika sha biyar jika sha hudu sha uku duka dai gashin kin gaba ɗaya bane ba duk kuma da matsalar farashin da 'yan kasuwar ke kokawa da su sun sassauta don samun masu siye duk da hauhawan da kayayyakin suka yi jama'a dai na ta kara kaina sunana isa bunya a farashi an samu canji matan da yanzu kowa yana so ya farashi mai kyau wanda dan gobe kiran ya komo ne yanzu guri yan kasuwa nan na da a yi tsada kan wasu abubuwa duka an bar shi kowa ne iya neman kilan a yanzu kuma ga sabo kasuwa haka jama'a kuma suna zawa suna a jama'a gaskiya ba tun tunda ba ya tsammanin haka ba saboda Allah eh, wannan kasuwa tun da wannan shine dai sallah ta farko da muka yi cikin kasuwa sunana salamu ina sai da kayan yara matasa ina sayar da shaddoji ne haka yan matasa kamar masu rage irin na ɗari uku jika da hamsin jika biyu haka nake kasuwa ne a yanzu kasuwa alhamdulillah kasuwa alhamdulillah kasuwa gaskiya alhamdulillah akwai ciniki wannan riga nawa kake sayar ina sayar ta ɗari uku ina sayar ta jika da hamsin ga kuma abin da wasu da na samu a kasuwa da suka zo sayan kaya ke cewa salama malama salama ta gaki a kasuwa eh na zo sayan takalma da atanhohi na da suka saya da hwari na siya dan rage kaɗan amma na yanzu akwai ɗan tsare-tsare an ƙara kuɗi an ƙara kuɗi ne sha'at ila ni dai abin da ya kawo nan ga kasuwan nan in sai kana masu kyau na saya na siya rob ita doguwa baka eh. mm. na siya takalmi na na siya sauran abubuwa dai da dama duka na siya yanzu a shirye kike sallah an tazo a shirye nake ko gobe a ce sallah ce sai na fito ibrahim wallahi na zo siyan kayan sallah leshi da tamfa eh, kin saya ko na saya yaya da tsada ko ko ba tsada wallahi da tsada wajen jika goma sha uku na saya mm. takalmi jika uku da rabi tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar a gaida tamar abari bari. Masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga jihar Katsina. Salamu alaikum da muke magana. Wa alaikum salam. Daga Umar ne daga nan cikin garin Katsina. To Malam Umar muna jin ka. Ra'ayina ina kira ga da shugabanni sababbi da su duba halin da talakawa ke ciki a kasar nan don su kyautata musu. Hmm. Ra'ayina kenan kawata shi lafiya. To mun gode Malam Umar yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto. Da wa muke magana? Mutari karhen sarki. To muna jin ka Malam Mutari. To abinda a kira gare ni. Eh. Muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Don Allah ya taimaka ya duba dajinmu wallahi akwai matsala akwai matsala tsaro. Mm. To Malam Mintari godiya muke masu sauraro kada a manta ya kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku. Yanzu mun sami kira daga jihar Katsina. Da wa muke magana? Kuna magana da Umar Makeri. To muna jin ka Umar Makeri. Fatan alheri ne nake maku. To mun gode Malam Umar. To a ruwa lafiya. To mun gode Malam Umar. Masu sauraro kada a manta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun sami kira daga jihar yobe da wa muke magana suna magana sanar da daga Potesko. To muna jin ka. A ni sha talakawa a yanzu. Manoma. Kar su yi amfani da arhar amfani noma. Mm. so da haka da batun da an samu ruwan shuka kowa bai fita hmm. karfi so da an samu a abinci baya tsada yanzu buhun dawa dubu shida euro dubu bakwai su yi amfani da wannan su noki ko ya abu na su noma ba dan yanzu ana cewa To mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Delta. Da wa muke magana? Assalamu Eh, kuna magana da Muhammadu Hannafi dan Nijar mazaunin Delta State Najeriya Wori. To Muhammadu Hannafi muna jin ka. E, to shawara ta ga sabbin shugabanni da Najeriya gaba ɗaya da hukumomi a riga kyauta talaka kuma wannan sabbin hukumomi da aka samu a Najeriya kan shugabanni da aka rarrar da shi mm. ba da muhimmanci akan tsaro. Mm. don eh harika tausaya talaka yanzu ga sallah ta zo wasu kayakin duk sun a dama wani talaka ba zai iya sayin shi ba eh ta harika kyautata talaka To mun gode Malam Muhammadu yanzu mun sami kira daga jihar Jigawa da wa muke magana? Muna magana da Sabo Tudu na magarin Ila da kuma jihar Jigawa. To muna jin ka Sabo. to abin da zaki a shugaban kasa da ɗan tsokaci zan mariya taimaka talaka najeriya suna cikin wani hali hmm. ga yunwa ga ba ana fama da talauci ya duba abin da talaka najeriya suka ma Allah do annabi da fatan Allah sa ya gani. to mun gode malam sabo yanzu sai jihar kano da wa muke magana wa alaikas salam harisu abdullahi harisu to harisu abdullahi muna jin ka Allah ya a ina a kuma ba Allah ya kewa kawai ta sai da harin da su talaka sun ba shi gudunmawa amma muna da su ba tafi fi to malam harisu godiya muke yi masu sauraro kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar kari. yanzu mun koma jihar neja da wa muke magana kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to ibrahim mai wankin hula muna jin ka to gaskiya ni alhamdulillah zan ce saboda game da abin da ke kasancewa najeriya waɗanda aka rantsar tun daga shugaban kasa har zuwa gwamnoni har zuwa 'yan majalisu to tunatarwa da zabi masu to suna fada cewa akwai 'yan da yake tun zamanin obasanjo suke ainihin wannan gwamnatin amma a kan rashin adalcin su ba su sake komawa ba su ma wa'annan da aka rantsar don saboda haka su tsaya su tsaya su tsaya su mutane aiki in ba haka ba yadda wayancan ta kasance da su su ka za ta kasance da su abu da nake tafi da shi kenan yau to mun gode ibrahim mai wankin hula yanzu sai jihar kaduna da wa muke magana ya barka da aiki yawwa barka dai sunana mursala ne ina kiran ku daga garar gasa a kaduna tarayyar najeriya To Murtala muna jin ka. To madalla to ajiya gaskiya muna kara kira ga su jami'an tsaronmu na Kaduna mun san suna iya kokari musamman sabon kwamishinan nan da aka kawo mana yana kokari kuma dukkan su dai suna kokari amma daga cikin su mun sun san su kansu akwai wanda ba su aiki kan daidai akwai dan jarida mai aiki a freedom radio wanda ɗazuma sun yi fira ashirin su na kowane gauta cewa ran da ake rantsar da mai girma gwamnati sun keta mai haddin shi daga cikin jami'an tsaron 'yan sanda muna fata su san cewa fa garin kaduna gari na wayoyi masu ilimi duk wani dan sanda ko jami'in su zai kawo maganan kabilanci ko cin wani zarafin wani kabila ko na al'umma ya kamata su cire shi a kaduna su kai shi can mai duguru ko ko da je ya san inda ake rikici ya san ke san inda cewa shi ba an kawo shi farin hula dinga musu katsalan da bare da fatan za su gyara wannan tsari Allah sa ta shi lafiya to mun gode murtala yanzu sai jihar jigawa da wa muke magana salamu alaikum ni ne habu dingan ala ganno daga karamar hukumar mai gasari to habu dingan muna jin ka yawa abin da muke muna godiya kuma muna jin daɗi kuma muna murna muna addu'a kuma da wannan sabon sarakuna da aka rantsar su buhari ubangiji allah ya kara ba su jagora su aiwatar da aikin da suke saboda mu muna jin daɗi muna jin daɗin mulkin buhari ɗari bisa ɗari allah To, Malam Habu godiya muke madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na ci a karfe 4 na yamma da minti 54 yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. ƙungiyar ƙwallon kafa ta matan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu ta fara wani shirye-shirye na halittar gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya da za a gudanar na mata a ƙasar faransa ranar bakwai ga watan yuli 2019 anda za a fara gubzawa da kasashen da suka samu nasara hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru pikafut ita kuma yanzu haka ta fitar da cewar ranar goma sha biyu na mayu ne za a fara cin kofin kwallon kafa na zakarun wani na gwanaye na kasar ta jamhuriyar kamaru a ga cewa kowace kulab ce za ta dauki kofin sai kuma sakamakon gasar da ake gudanarwa na elite one din kasar jamhuriyar kamaru an yanzu haka a wannan makon dai kulab din cotton ta birnin garwace take kan farkon allon da maki maki 29 sai kuma yi mata ta biyu ita ce club din dragon ta birnin yawunde da maki 26 haka zalika ta uku ita ce club din afejas ita kuma da maki 20 sai kuma yawa ya ajin ba an da zaka club din fice ita ce ta farko akan allon da maki 28 sai ta biyu kuma ita ce club din stade renat da maki 26 ta uku ita ce club din EMS ta birnin lum da maki 22 ita kuma muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru To albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan saƙon. Sunana wa Musa Salisu Bauchi. Tasirin da gaskiya azumi yake a rayuwa na shine ya san a watan ramadana gaskiya mutum za ga ko da ba yawan karanta alkur'ani a watan ramadana to za ga yana karfafa yawan karanta alkur'ani kuma dukkan shaidanu allah ya kan rike su shi yasa muke samun damar mu yi abubuwan alkhairi a cikin watan ramadana to a wannan lokacin kan gaskiya ka ci gidaje da yawa za ka ga ba sa kallon fina-finai ko jin waka za ka ga dai ko ana sauraron tafsirai kuma mun gode wa Allah ne gaskiya abocin nan kan za ga gidan rediyo sun kwana suna saka tafsirai da abubuwan da suka kamata ba su saka abin da bai kamata ba a gidan rediyo to irin haka dai zabijin za ka ya ini yana jin irin wa'annan abubuwan to kuma yakan amfani da su sosai sosai saboda akwai abin da yake shiga maka duhu wani lokaci ba za ka samu ka je ka yi tambayi wani malami ba sai dai ka yi a tafsir din zaka ji bayanin yadda abin ne to gaskiya azumi watan ramadana wata ce mai falala kuma muna samun abubuwa alkhairi sosai a cikin to madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. Shugaban kasar Mexico ya sake maidawa takwaransa na Amurka Donald Trump martani akan barazanar da Amurka ke yi na sakawa kayan Mexico wani sabon haraji da shugaban Mexico ɗin ke yin gargaɗi cewa neman hanyar sulhuntawa ta fi barazana amfani da matakan matsin lamba wajen warware irin waɗannan rigingimu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashe 'yan gudun hijira 149 da kuma masu neman mafaka daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da suka gudanar a ah, watan Fabrairu. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwamman motocin sojojin kasashen waje a Kabul, ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a babban birnin kasar ta Afghanistan, kuma sun ce sojojin nasu sun samu ƙananan raunuka. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Mr. Chan. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.